Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz babala ne tare da Alheri Grace Abdu a sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Talata 19 ga watan Yuli na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, muna tafa da hira ta musamman da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari kan sha'anin rashin tsaro. Muna da sanar cewa ainihin security yana bangaren gwamnatin tarayya ne. 'Yan sandar da suke Katsina da suka dubu hudu Muna da local government talatin da hudu muna da population wajen 8 miliyan. Akwai local government da 'yan sanda su wuce talatin ba bindiga su wata ce goma ba. Suna da ƙauyuka sun fi ɗari. muna tarfar da karin bayani. Kamar kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan ga alheri abdi da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum barkam da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. babbar jami'ar bada agaji ta amurka ta buƙaci kasashen duniya su ƙara ƙaimi wajen daƙile matsalar ƙarancin abinci a yankin gabashin afirka tare da bayyana ƙasar sin a matsayin ƙasar da ba ta yin abin da ya dace shugaban hukumar raya ƙasashen duniya ta amurka samantha power ta bayyana cewa mamayar da rasha ta yi wa ƙasar ukraine ta ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a yankin kuriya afirka don haka dole ne kasashe su ƙara ƙaimi wajen dakile matsalar yunwa a yankin a jawabin da ta yi jiya litinin a cibiyar kula da tsare-tsare da nazarin ƙasa da ƙasa ta birnin washington Fawa ta bayyana cewa ƙasar Sin ta yi ƙaurin suna a wajen gaza sa hannu a ayyukan jin ƙaya gabashin Afirka. ta ce idan kasar sin ta fitar da karin abinci da takin zamani zuwa kasuwannin duniya za a samu saukin tsadar abinci da takin zamani da kuma nuna hujjata na neman zama jagora a duniya kuma armenia ga kasashe masu cin gaba a duniya a fannin tattalin arziki china bata mayar da martani nan take akan kalaman na power ba fara ta kuma soki kasashen da suka ki yin allah wadai da yakin da rasha ke yi a ukraine da kuma illar da yake yi a kasuwannin abinci ta duniya jami'an agajin gaggawa na kasar ukraine sun ce an kashe karin fararen hula shida a kasar jiya litinin a lokacin da rasha ta kai hari kan wata mafuka mai hawa biyu a garin torres da ke gabashin kasar hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar ta bayyana a shafinta na facebook cewa masu aikin ceto sun gano gawarwaki biyu a cikin baraguzan ginin inda suka ciro mutane uku da ransu amma ɗaya ya mutu a asibiti wani hoto da aka yayata ya nuna masu aikin ceton na tono baraguzan ginin amma hukumar bayar da agajin gaggawan ta ce an dakatar da neman waɗanda ginin ya afkawa rasha ta musanta kaiwa fararen hula hari a bangaren diplomasiya babban jami'in kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya bayyana a jiya litinin cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin kasar rasha ta kawo ƙarshen killace tashar jiragen ruwa na ukraine da ke odessa da sauran wurare da rayuwar dubun dubatar mutane ta dogara gare su da kuma zai taimaka wajen magance matsalar karancin abinci a kasashe da dama da yake magana da manema labarai a brussels borrell ya ce dole ne rasha ta kyale fitar da hatsin ukraine zuwa kasashen waje in ba haka ba kasashen duniya su ce rasha na amfani da abinci a matsayin makami ba tare da la'akari da rayuwar bil'adama ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An fara zaben masu taimakawa alkali yanke hukunci jiya litinin a shari'a Steve Bannon wanda ya taba zama babban mashawarcin tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da a yanzu ke fuskantar tuhume-tuhume biyu na cin mutuncin majalisa ta wajen kin mutunta sammacin da kwamitin majalisar da ke binciken harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 ya yi masa. kwamitin ya gayyaci banon ne saboda masu bincike sun yi imanin cewa ya san wasu abubuwa na harin da ɗaruruwan magoya bayan trump suka yi yunkurin hana majalisar tabbatar da nasarar da ɗan democrat joe biden ya samu a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020 daga cikin tsoffin jami'an trump daban-daban da kwamitin ya nemi ya ba da shaida banon na cikin waɗanda suka yi ƙaurin suna da ƙin gabatar da takardu da kin bayyana a lokacin da aka shirya gabatar da jawabai da kuma yin kalamai masu zafi a bainar jama'a game da binciken idan aka same shi da laifin cin mutuncin zai fuskanci zaman gidan yari na tsawon shekaru biyu. kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari ya ce yana nan a akan bakansa na cewa lalle al'ummar jiharsa ta tashi tsaye domin kare kansu daga farmakin 'yan ta'adda a hirarsa da wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari gwamna masari ya ta cewa hukumomin tsaro a jihar ta katsina na ci gaba da neman wani jagoran 'yan fashin daji mai suna adamu aleru wanda a 'yan kwanakin nan aka naɗa sarautar gargajiya a jihar zamfara muna da sanar cewa ainihin security yana bangaren gwamnatin tarayya ne 'yan sandar da suke katsina ba su kai dubu hudu ba muna da local government 34 muna da population wajen 8 million akwai local government da 'yan sanda su wasu talatin ba bindiga su wata ce goma ba suna da ƙauyuka sun fi ɗari to in baka yi reinforcing vigilante ba under the police baka ce mutane su tashi tsaye wajen kare kansu ba to me sai ka ce su kwanta a yanka su ai ma mu isan islamic ka na wani ya zo ya cutar da kai ya lalata dukiyarka ko ya kashe ka ko ya ci mutuncin iyalinka bai dace da addinin mu ba me gwamna zai ce dangane da wancan bawan allah adamu aleru da kuma 'yan sanda ta katsina suke neman ruwa a jallo kuma sai aka waye gari amma naɗa shi wani mukami na sarautar gargajiya a makociyar ku jihar zamfara wannan mu dai a nan jihar katsina muna tuhumar shi da kashe-kashen mutanen kabisau da kashe-kashen mutanen kasar faskari wanda 'yan sanda da hukumomin tsaro nan jihar kano sun ce suna neman shi ya yi bayani akan haka kuma hukumar 'yan sanda ta zamfara ta san haka hukumar soja da suke zamfara sun san haka haka kuma gwamnatin zamfara ta san haka saboda haka mu muna nan kan matsayinmu kuma in an ce ya daina to mu a nan bai daina ba yaran shi ba su daina ba kenan ko da ya tuba ya daina ku a hukumance a jihar katsina kuna tuhumarsa da waɗancan laifuffuka kenan maganar da mai kakakin 'yan sanda na jihar katsina ya faɗi cewa har yanzu suna nan magana suna neman shi akan wannan magana babu wani yunkuri kenan da gwamnatin katsina ke yi domin tuntubar mahukunta a jihar zamfara game da wannan al'amari don a tattauna a gano me kamata a yi aini abokin magana ta a ciki gwamna kuma ba baya nan na kokarin samun shi ban same shi amma su hukumar 'yan sanda ta jihar katsina su suke da haƙƙin su tuntuɓi hukumar 'yan sanda ta jihar zamfara sauran jami'an tsaro na jihar katsina to su suke da haƙƙin kuma su tuhumi abokan aikan su na jihar zamfara su ji me yake faruwa ya gwamna ya ji lokacin da ya samu labarin cewa an karrama wannan bawan allah a jihar zamfara to abun da mamaki da zamfara da kazan da dai abu ɗaya ne sannan inda ma aka ce an yi abin nan asalin su kazana ne to saboda haka idan baka kishin makwabcinka to kana nin shi makwabcin naka ya ɗauki kayan fada ya ta ya same ka wannan babban kuskure ne a ce wai abin da ya shahi makwabcinka ba ruwanka da shi sai abin da ya shahe ka to shi a zalimi in ya gama zaluntar wanda baka so to kanka zai dawo zalunce ka mafi kyau in zai bar zalunci to ya bar shi ɗari bisa ɗari. kenan watakila wannan ya buɗe wani sabon shafi da watakila ku kara tattauna ku ga yadda za bullo al'amura irin waɗannan. a na harko ba shakka an nan same shi zan ji mai ke faruwa ko da yake kuma labarin da muke da shi yanzu cewa gwamnati ta shigo ta ce ba ruwanta kuma shi sarkin da ya abin maha an dakatar da shi kuma an sa kwamiti zai bincike ya aka yi abin da aka yi to kaga in wannan ta tabbata haka aka yi to dole mu saurara mu ji kuma mai kwamitin zai zo da shi amma duk da haka wajibi ne in nemi abokin aikina na zamfara in ji bayanin da zai mun. za ku nemi misali tunda kuna tuhuma sane a miƙo muku shi domin ya fuskanci hukunci ko kuma ya tattauna ta ai dama tun da 'yan sanda suna neman shi ai duk inda 'yan sanda suka gan shi matsalar dai 'yan sandan jihar katsina ba za su shiga zamfara su kama wani a zamfara ba tare da polis din zamfara ba amma yana tabbatar kan da zai zo nan jihar katsina 'yan sanda sai a ranga mana shi za su kama shi tunda wannan zargi da ake mashi a sai ya zo ya tabbatar da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba gwamnan jihar katsina aminu bello masari na a hirarsa da wakilinmu mahmud ibrahim kori Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Mukaddashin shugaban kasar Sri Lanka Rene wikremesinghe ya ayyana dokar ta ɓaci kwanaki biyu kafin 'yan majalisar dokokin ƙasar su haɗu domin zaɓar shugaban ƙasa a tsibirin da ke fama da matsalar tattalin arziki da kuma faɗa da rashin tabbas a fannin siyasa. sanarwar da aka fita a ranar lahadin da ta gabata ta ce an sanya dokar ta ɓacin ne domin kare lafiyar jama'a da kuma kula da kayayyaki da ayyuka masu muhimmanci da rayuwar jama'a an rantsar da wikremesingi a matsayin muƙaddashin shugaban ƙasa. bayan murabus ɗin raja-faska a ranar Alhamis. An kuma sanya doka ta ɓaci a fadin ƙasa a makon da ya gabata bayan masu zanga-zanga sun mamaye ofishin firaminista. Wannan dai shine muhimmin ginin gwamnati na uku da suka mamaye a cikin makon mai cike da tashin hankali wanda ya kai ga hambarar da raja Faksa ƙasar mai mutane miliyan 22 ta rasa kuɗin shigar da abinci da man fetur da kuma magunguna. sannan ta kuma gaza biyan basussukan da kasashen duniya ke binta. Daga karshe 'yan majalisa sun fara kada kuri'a jiya litinin don zaben shugabar ƙasar India a zaben da ake sa ran wata mace 'yar jam'iyya Baratiya Janata mai mulki a ƙasar za ta lashe. zaben Draupadi Murmu zaɓe ne na cika doka kawai kasancewa jam'iyya Bratia Janata tana da isassun kujeru a majalisar dokokin tarayya da na jihohi da za ta tura ɗan takarar da take so. Akwai kuma yiwuwar ta samu goyon bayan wasu jam'iyyun yankin a majalisun jihohi. Matsayin shugaban ƙasa na al'ada ne kawai amma matsayin zai iya zama mai muhimmanci a lokutan rashin tabbas a siyasa. za a ida kuri'un da aka kada a zaben na jiya litinin a ranar alhamis idan aka zaɓi mormu za ta zama shugabar ƙasa ta farko daga ɗaya daga cikin kabilun ƙasar kuma mace ta biyu a tarihin indiya ita 'yar kabilar santal ce iraru a gaida alheri abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Dalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci. shi ke cin karfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Abubuwan more rayuwa idan aka sace kuɗin ba a yi irin wannan abubuwan ba su talakawa su abin yake shafa. Wanda ma suke halayyar ba za su canja ba inda ya haɓa a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba. Kuɗin mota kuɗin da zai biya a yi bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su. Akwai abubuwa da yawa da za su su iya yi domin ganin cewa sun ba da tasu gudunmawar wajen yakin shi da rashawa da kuma almundahana masaurare yau shirin zai mai da hankali ne akan rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa a ɗaiɗaikunsu ko kuma a dunkulensu wajen kawar da rashawa da cin hanci wadda ke haramta musu haƙoƙin da dokokin ƙasa suka halatta musu a dakace mu afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa afirka mutum madalla masu a jerin shirye-shiryenmu na baya kun ji yadda rashawa da cin hanci da hana ke jawo salwantar haƙoƙin 'yan ƙasa a hannun hukumomi a matakai daban-daban a ƙasashe masu tasowa irin su najeriya mun kawo muku bayanai da rahotanni a wannan shiri kan yadda wannan annoba ta rashawa da cin hanci ke barazana ga haƙoƙin 'yan fansho a gwamnatin tarayyar najeriya da kuma wasu jihohi da samar da ababen inganta rayuwar 'yan ƙasa kamar kiwon lafiya da ilimi da tituna da kyautata muhalli da sauran al'amura masu alaƙa ta kudda kudda rayuwar al'ummar ƙasa. Shirin na yau na tafa ne da bayanai da kuma sharhi kan rawar da 'yan ƙasa za su iya takawa wajen kawar da wannan matsala ta rashawa da ke barazana ga rayuwar al'umma. Kasan nan muna da wato manan ta cancance kadarorin mutanen da suke rike da mukamin gwamnati ko na siyasa ko kuma na aikin gwamnati shine inda 'yan ƙasa za su ba da gudunmuwarsu. lokacin da aka yi filin aka faɗi cewa ga abin da mutum yake da shi sannan kuma haka zalika idan ya fita ko ya fito gari yana mu'amala jama'a su gane cewa abin nan da yake da shi yana gudanar da halayyarsa daidai gwargwadon abin da suka sani sanda lokacin da zai shiga takara ko mukami an faɗa cewa kadararsa kaza ce idan ba haka ba girmama mutane da ake yi wanda suke ɗebo kuɗin al'umma suke ɗiba daga lajistar gwamnati wallahi wannan kamar allura ce ake ma jama'a ba ma su masu mulkin ba kowa ma har wanda yake shirin shiga zai ɗauka wannan tsari shine mai bullewa to in jama'a ba su canja wannan halayyar tasu ba ina faɗa maka wanda ma suke halayyar ba za su canja ba inda ya haɓa a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba. Comrade Abrazak Alkali kenan daraktan kungiyar Organization Community Civic Engagement guda cikin kungiyoyin neman shugabanci na gari a Najeriya. nasa bangaren daraktan kungiyar kaja comrade kabiru sa'idu dakata ya ce 'yan kasa na bukatar dafawar kafofin labarai da kuma kungiyoyi da cibiyoyi masu zaman kansu ta wannan fuska rawar da zai kamata su taka a yanzu shine zai iya taimakawa gurin a yaƙi wannan illa ta cin hanci da rashawa kuma ba za su iya taka wannan rawar ba sai kungiyoyi masu zaman kansu da kuma 'yan jaridu sun taimaka musu da bayanai domin su taka rawar da ya kamata su taka misali yanzu sai a ɗauki kasafin kuɗi ko na ƙaramar hukuma ne ko na jiha ne ko na ƙasa ne a ɗauki wasu garuruwa misali a ce to shikenan wannan ƙaramar hukuma ko wannan gari mun gani a cikin kasafin kuɗi cewa za a yi muku makaranta wanda za ta ci kimanin miliyan ɗari. kuma za a yi makarantar nan za a yi blocks guda uku za a yi ajujuwa uku a kowane block za a yi banɗakuna za a yi ɗakin taro duk abubuwan nan da suke a cikin wannan jadawalin kasafin kuɗi an sanar da su daga lokacin da aka ce an yi fasin kasafin kuɗin da aka sa a cikin kasafin kuɗi ga kuɗin da aka ware ga yadda aikin zai kasance to idan an empowering ɗinsu da wannan bayanan zai yi wahala wani mahaluki ya zo ko dan yana dan majalisar tarayya ko dan yana jami'in hukuma da za ta aiwatar da wannan abin ko dan yana dan majalisar jiha ya iya amfani da wannan rashin samun bayanan na al'umma ya sace wannan kuɗaɗe idan aka yi haka so yana tabbatar maka da cewa al'umma zai kasance cewa su ne suka ɗauki gabarar yaƙi da cin hanci da rashawa kuma abin zai tasiri To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masana a fannin dokokin ƙasa da na nazarin kimiyyar siyasa ke faɗi a kan wannan batu a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma. bisa saba sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin madalla masu barista amina umar ita ce sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta najeriya wadda ke gwagwarmayar ceto haƙoƙin mata da ƙananan yara a ƙasar ta yi tsokaci kan wannan batu na rawar talaka wajen yaƙi da rashawa. Talaka yana da yanda zai yi kuma ba shi da yanda zai in aka ce a bangare na shari'a kusan ni a ra'ayina da fahimta ta ce gaskiya ba shi da yanda zai domin hatta bangarori irin na tsaro wato 'yan sanda da bangarori na shari'a wato kotunanmu su ma za a ce wannan wutar ta shiga ta kama a gurin ta da baibayensu kuma su ne kwarin da talaka zai iya kaiwa kukansa a share masa banda wannan ma za ka ga cewar yadda zai iya shigar da karar ya ne masa tsada kuɗin mota kuɗin da zai biya a bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su ofis ɗin 'yan sanda babu takardun rubutu babu motar da za ta je ta yi bincike so duba da wannan za ka ga cewar shi fa talaka a shari'ance tun da cin hanci da rashawan nan ya shigo cikin bangaren shari'a da bangaren bincike da bangaren gidan yari da dai duk wasu masu ruwa da tsaki a bangaren tafikar da shari'a kusan ni dai a fahimta ta da ra'ayina zan ce gaskiya talaka ba shi da wata mafita illa iya gani a fahimta ta in ma za a ce yana da wata dama to bata wuce damar shi na ya zaɓe ko a zaɓe shi yayin da talaka ya jure wahala da kuncin da bakin ciki ya ɗauki gabaran cewa ya hukunta shugabanni masu cin hanci da rashawa da mukarrabansu da suke sawa a madafin ikon tafikar da shari'a da tafikar da bincike to ina ga shi kaɗai ne hanyar da talaka zai samu sauki. sai dai masu nazarin kimiyyar siyasa da demokaradiyya a najeriya suna ganin akwai ƙarin matakan ɗauka ga 'yan ƙasa. al misali to kyamatar dukkanin duke da ake zargin cewa an tara ta ne kuma an same ta ne ta sanadin cin hanci ko rashawa ko almundana ko kuma wata hanya wadda take bata dace ba to idan ya kasance an kyamace ta wannan zai sa masu yunkurin tara dukiya din ko ta wani hali musamman ta hanyoyin da basu dace din ba za su rage wannan yunkurin kuma haba-haba da ake yi da waɗanda yake sun tara dukiya ta mummuna hanya mummunan hanya da kuma ba su wasu mukamai ko na sarauta ko na zamantakewa ko kuma karrama su da ake yi da sauransu dukkaninsa yana ƙara taimakawa wajen haifar da karuwar irin waɗannan laifuffukan sannan kuma akwai dokoki yanzu misali da aka samar na kwarmata bayani din wato whistle blowing wanda yake duk mutumin da yake ya san cewa ga da wata hanya dukiya da yake an tara ta ta hanyar da bata dace ba akwai hukumomi sun ba da dama da aka yi musu bayanan sirri kuma za su yi aiki a kai a wasu lokutan ma har an yi alkawarin ba da ladan tukwiki idan aka tabbatar da haka din wannan shi ma abu ne da ake ganin cewa gama garin al'umma za su iya yi a wajen ba da tasu gudunmawar na kawo ƙarshen abin da yake ya shafi cin hanci rashawa da kuma almundahana. Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan masanin kimiyyar siyasa da demokradiyya kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano a Najeriya. kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Duka da an so ya inganta kasa ta da A madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da muna Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lisahel Sahel, wacce ta roito cewa ɗalibai sama da dubu tamanin sun fara rubuta jarabawar baccalaureate da nufin samun diflomar da ke ba da damar shiga jami'a. A bana jarabawar na gudana a cibiyoyi kimanin 202 inda a karan farko aka shigo da wasu garuruwa takwas da nufin baiwa yara damar rubuta jarabawar kusa da gida. cikinsu har da yankunan da ke fama da matsalolin tsaro jaridar ta ambato ministan ilimi mai zurfi mahmudu jibo phd yana mai ba da tabbacin ɗaukan tsauraran matakai don dakile dukkan wani yunkurin cuwa-cuwa ta hanyar jami'an hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya da aka tura a ko'ina a faɗin ƙasa yana mai kashe ga dukkan waɗanda za su kwatanta yunkurin murɗiya jaridar niger enter ebdo na cewa an fara samun da mana a sassan ƙasa masana sun ayyana cewa kashi 96 daga cikin ɗari na garuruwan jihar doso sun yi shibka yayin da a jihar tawa kashi 90 ne daga cikin ɗari suka samu ruwan shibka sannan maraɗi da kashi 76 daga cikin ɗari sai jihar zandar da kashi 50 kawo yau dukkan garuruwan yankin yamai mana ta sabka sai dai a jihohin agarsu da difa galibin manoma na jiran samun ruwan shibka a yanzu haka jaridar leherison ta ce darajar fatar raguna da ta sauran busashe na ci gaba da zubewa a kasuwanni saɓanin yadda a shekarun baya masu kasuwancin fata ke cabawa musamman idan aka sallaci babbar sallah jaridar ta ce a shekarun baya akan sayar da fatar rago daga dala ɗari na sefa zuwa abin da ya kai jika guda amma kuma a yau an waye gari da kyar ake taya ta dala ashirin ko dala arba'in abin da ke zama wani babban koma baya ga masu kasuwancin fata a nan Nijar. waɗanda a shekarun baya ke fitar da lodi-lodi na fatocin sallar layya zuwa ƙasashen waje yau an waye gari fata ta zama tamkar wani abin zubarwa a jibji mu rufe sharhin da jaridar laru de l'histoire da ke cewa takaddama na ƙara ƙarfafa a tsakanin ƙasashen cote d'ivoire da mali bayan da gwamnatin mali ta kama sojojin cote d'ivoire 49 da take zargin sun shigo kasar ba a kan ka'ida ba hasali ma tana mai cewa sojan haya ne da aka turo don kawar da ita daga karagar mulki yayin da cote d'ivoire ke cewa sojoji ne da ta aika da sunan ayyukan zaman lafiya a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya jaridar ta ce ganin yadda majalisar ɗinkin duniya da kanta ta ce ba ta da masaniya akan zuwan waɗannan sojoji da kuma yadda kowace daga cikin waɗannan ƙasashe biyu ta kafe akan bakanta alama ce da ke nunin yiwuwar a nan gaba a saka kafar wando guda a tsakanin gwamnatocin waɗannan ƙasashe sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice babbar jami'ar bada agaji ta amurka ta buƙaci kasashen duniya su kara kaimi wajen dakile matsalar karancin abinci a yankin gabashin afirka tare da bayyana ƙasar sin a matsayin ƙasar da ba ta yin abin da ya dace shugaban hukumar raya kasashen duniya ta amurka samantha power ta bayyana cewa mamayar da rasha ta yi wa ƙasar ukraine ta ƙara ta'azzara matsalar karancin abinci a yankin kuriya afirka don haka dole ne kasashe su ƙara ƙaimi wajen dakile matsalar yunwa a yankin jami'an agajin gaggawa na ƙasar ukraine sun ce an kashe ƙarin fararen hula shida a ƙasar jiya litinin a lokacin da rasha ta kai hari kan wata mafuka mai hawa biyu a garin torres da ke gabashin ƙasar hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar ta bayyana a shafinta na facebook cewa masu aikin ceto sun gano gawarwaki biyu a cikin baraguzan ginin inda suka ciro mutane uku da ransu amma ɗaya ya mutu a asibiti wani hoto da aka yayata ya nuna masu aikin ceton na tono baraguzan ginin amma hukumar bayar da agajin gaggawan ta ce an dakatar da neman waɗanda ginin ya afkawa rasha ta musanta kaiwa fararen hula hari An fara zaben masu taimakawa alkali yanke hukunci jiya litinin a shari'a Steve Bannon wanda ya taɓa zama babban mashawarcin tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da a yanzu ke fuskantar tuhume-tuhume biyu na cin mutuncin majalisa ta wajen kin mutunta sammacin da kwamitin majalisar da ke binciken harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 ya yi masa. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman alheri Grace Abdu da ta karanto labarai sai kuma Solomon abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Muhammad Hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.